Assalamu alaikum sunana Sadiq Ibrahim wanda aka fi sani da Sadiq albishirin ku, ma'abotan kallon fina-finan Hausa wato series film. Ina mai sanar muku da cewar shahararren fim ɗin nan mai suna fitocin so wanda kukan daɗe kuna jiran fitowarsa. So za mu fara sake muku shi a YouTube na mai suna kai da kai Media TV insha Allah sabuwar shekara wato shekara ta 2021 ga watan ɗaya ɗaya mun gode saboda nishadantar da ku ilimantar da ku gami da wa'azantar da ku na gode ni na su